ya sa ya kuma ya zan baka isa musu wani abu da cikin sakamako wa dha'ikun bihi sadruhu kuma ya zan kirjinka yana mai yin kunci da shi ai bi tilawati alaihi da karanta shi gare su la ajala an yakulu saboda su ce wato gudun su ce laula wanzala alaihi kan mi da ba a san saukan mu annabi wata tafka ba aw da amma abin malaka ko mala'iki ya zo ta asali ji sadiku yana gaskata shi kama ka tara ana kamar yadda sun kare ma wato yana faɗi yana karanta aya sai mala'iki ya ce kai gaskiya ya muhammad kai gaskiya ya muhammad inda biyu sai ka karanta qur'ani mala'iki ya gaskata ya ce kai gaskiya to ya mala'ikin zai tafi wa shin siffin mala'iki ko siffin ɗan adam Eh, in ya zo sifan mala'iki ba sai ya ganin mala'iki in ya zo sifan ɗan adam sai ya ce haɗu a ka mala'iki na ba kuma ɗan adam kaga dai duk inda aka tuman na aka ba don haka shi yasa Allah bai amsa wannan bukata ta su eh, saboda ko an yi ba wani ci gaba na ba to eh, inna ma wanzu alai zauna wanzu alai san ba wajen amma al'ummar da kuma inda ta tuwo kamar ka ta rana inna ma an ta nazimu Allah subhanahu wa ta'ala yake wa manzon shi sallallahu alaihi wa sallam kai ma mai gargadi ne kawai bala alaika illa bala ba abinda abu da gare ka sai idan da mulan lal ibtiyadu li makatarahu ba aikin kana ba ka zo musu da wannan bukatar da sun ka nema ta mu'jiza ko a mai da safa ta koma zinariya ko makka ta koma wata fadama inda ruwa ga dunkula ana noman rani ana sa kayan lambu da sauransu ko mala'iki ya tawo ya sauko duk lokacin da annabi ya karanta sako sai ce kayi gaskiya to tahowa da wannan abin ba aikin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam Allah shi ne in ya ga dama sai ya zo da wannan ayoyi wallahu ala kulli shay'in wakil Allah mai tsaro ne ga dukan komai hafizun kai jami'i don haka Allah zai saka musu ga wannan shi da suka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين to am Allah tabaraka wa ta'ala yake bal a na sarahu suna cewa shi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya kirkiro qur'ani ba haka ba daga Allah qur'ani yake ba a zaton ko kuma a riyawa kul Allah tabaraka wa ta'ala yake kace faɗa muku kace fa'atu ku taho bi ashar suwarin da surori goma mislimi wanda a misalin qur'ani fil fasahati a cikin bayani da fasaha wal balaga da tukiya wannan wato bayani wal istimalu ala ala irshad sannan wannan surorin suna kunshe da shirin su mutane da za su rayu rayuwar addini rayuwa ta duniya wa tawjihi sannan akwai fuskantar ba tawjihi wa nahayin akwai hajji wa zalika da wannan wannan wanda yake alkur'ani dama shi irin wannan ne ya kwanta to surorin da za ku zuwa da su mubtaraya su ma a ke gure tun da shi shi dai ya da goma sha uku to ku duk ku taru laraba gaba ɗaya akwai haɗin gwiwa kowa ya bada na taimako ku zo da sura goma kawai ko da gajejerun surori ne guda goma ɗaya kun ga ayoyin musu sauki ba ce su zo da misalin ƙura'ani ba gaba ɗaya to amma sun ka kasa to shi ne ta haddamu an ƙalubalance su an kai musu takara jiha da sura goma ɗaifayin inda kuma arabiyu na kusa ha a misali kuma larabawa ne masu fasaha harshe ɗaya eh, ta haddamu biha ai ashara suwarin an yi musu haddi aka ce ku kawo sura goma a wannan da farko sun mabi sura sannan da ba aka ce su zo da sura guda ita ma sun kaka to wadda uku kira lil mu'awana ala zalika don a taimaka muku akan tawa da sura guda din nan ko sura goma mutum da sun kasa goma an kace an mai a musu daya ku kira manin da ba'atu duk wanda kuke iya kira min dunillahi wanda ba Allah in kuntum sadiqin in dai kun kasance masu gaskiya sai annabu ibtara ta alqur'ani kirkire ne a ambaci balaga alqur'ani da fasaha alqur'ani larabawa alqur'ani ya zan mu'jiza ya gagari kowa saboda kowannan balaga da husnul nazar har ma babban malami limamin masu balaga al'imam al-sheik abdulkahir al-jurjani sai ce ƙur'ani abinda ya buwayar da shi ne husnun nazam kyawun tsari kowace kalima an azata inda ta dace ba ta bukatar gyara inda duk ga an aza kalima to nan ya dace da ita da za a ɗauke ta daga nan a juya mata wurin zama to ma'anar za ta canza yace kuma wa mal balagatu illa illa tiba'u ma'anin nahwi yace ba komai an balaga ba sai bin ma'anonin nahwi a dabbaka su shine an balaga saboda haka alkur'ani an taɓa karanta alkur'ani saboda shawa jin shawa tsarin alkur'ani wani mushirki ya faɗi ya sujuda yace sajattu na ya sujuda lifa sahatiha don fasaha wannan wannan wannan Kunga kun ga alkur'ani ya yi ijazi wurin ijazi takaitawa wurin takaitawa ya yi ishabi wurin ishabi inda adda bukatar tamsili a yi tamsili wato a zo da tashbihi ko a zo da kinaya ko a zo da isti'ara ko wani inda ya dace saboda haka sai alkur'ani ya zan alkitabul mu'jiz eh, wanda yake ya zan gagarba da ya buwayen kadiba ko wajen kistoshi sai ya zan saboda usulumi na ijazi wani wuri sai kaga aya guda ta tara kistoshin al'ummomi da ya minhum man hasamna bihi فكلنا خذنا bi. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا نعم. ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون to al'ummomin da Allah ya ambata ya ishara zuwa ga kistar sai mu dole ya da su ta kaita cikin aya guda wajen kistar al'umma guda hudu Allah ya ce kowannen su Allah ya kama shi da laifi ne shi yi laifin da an kai mai azaba an halaka minhum cikin su akwai wanda muka aika mai iska mai guguwa wanda ga kada da kasa da iska ya halaka akwai wanda tsawa ta mala'iki jibril an kai musu tsawa sun ka mutu suka faɗi burhani akwai wanda an ka shahi ƙasa da cewa to ƙasa ta dinka ci mai yana da yana da ya jira abin da ƙaru ne ke cikin al'ummomi kuma saboda da yanzu akwai wanda mun kalli tsada ke cikin ruwan sai auna ke a gaba fa’in lam ya staji bulakun fa’alamu illahu wa fahalantun muslimun. ta baraka ya fa in lam yastajibu lakum in ba su amsa muku ba bi wasali in ma'alam wato za a yi wasali a idigami na wato in da lam kuna a nan wa ma a dahu amma duk inda ba nan ba wanda ba wanga wurin ba to na hau kamar wala in lam yantahu fa'in lam yastajibu laka to fa makatu wannan duk kace ya kone daban in daban lam daban to in ba su amsa ba lakum gare ku ayin nabi ana nuhin annabi sallallahu alaihi wasallama shi annabi shine an kawo ba ta jama'a wa zikira bi lafzil jam'i ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi mai lamirin lakum to don girmama ga annabi sallallahu alaihi wasallama an gane abin da malam gani ko kun san inda lafazin mutum guda na ka ko mutum biyu kuma amma jama'a kun ko to sai aka ce fa in lam yastajibu lahu in ba su amsa muku ba kai annabi sallallahu alaihi wasallama ku annabi mai girma mai daraja eh to fa'alamu kun ga wannan ba bako bane ko tunda annabi Musa alayhi salam iz qala li ahlihim kusu kaga shi ma ya magana da iyalinsa an ce mata ita ɗaita a wannan lokaci amma kuma yake mata in kusu eh ku zauna da ku jira nan je na in dan dibo wani abun da to saboda haka a cikin larabci akwai wannan na jan hausa ma ita ma tana da wannan eh ana magana da mutum don girmamawa mutum guda a mai sai jama'a to inda ba su amsa muku ba ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ba na muku sani ai fa zidu bi zalika sabatan ku kara tabbaci wa yaqina da sakankancewa wa al khawfi da rashin tsoro min al mu'aridin al mukazzibin ba tsoro ba ja da baya wajen huskantar masu bijirewa masu karyata wato ayoyin Allah ku ƙara sani ku tabbata annama unzila hadha alqur'anu mutalajjasan bi ilmin lahi an saukar da wannan qur'ani ne tare da sanin Allah wato da ilimin Allah walaysa iftira alai ba kira masa an kabi shi ya saukar da qur'ani wa an muhaffafa ai annahu ma'dufun ala annama kuma lalle da sha'ani yake la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai shi Allah fa hal antum muslimuna ku mushrikai masu jayayya ko za ku musulunta ma'ana ku musulunta ku mika wuya na'am من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون man asalama wanda ya musulunta ya mika wuya wa amila amalan yayi aiki wato amalan an aiki na riya wa kana yuridul hayatar duniya wato kuma yana nuhin rayuwar duniya wa zinataha da kawarta bi ana arada ghayra Allah bi amali yayi aikin da aka yi don Allah amma ba don Allah yayi ba yayi don wata manufa nuwaffi ilaihim a'malahum to muna cika musu sakamakon aikinsu ai jaza a ma'amilu min khairin sai mu gaugauta musu aikin lada aikinsu na alkhairi ka sadakatin kamar sadaka wasu da sadar zumunta latin rahimin fiha a cikin duniya sakai da za a yi musu da an wasu alahu rizka sai mu yalwata mai arziki ne don haka ya ce arziki ne daga duniya wahun fiha aibid duniya su wayannan mutanen su a cikin duniya la yubkhasun ba a rage musu komi ayyun kasu na sha'an ba a rage musu wani abu wani koda kadan ne mai amalihim daga ayyukansu Allah ce amilu hawa da suka aikata ko da suka zuwa lahira su lalaba aiki a shefin canye abin san duniya subhanallah Allah ya mana kariya Allah ya ba mu ikhlasi bamu jukun ikon yin duk abin da za yi mu saboda Allah amin ya Allah ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ula'ika waɗannan wanda suke yin aikin da aka yi don Allah amma ba don Allah suka yi ba allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar sune waɗanda a lahira ba su da wani sakamako sai wuta wa habita ay batala ma sana'u fiha aikin da sun kai cikin duniya ya baki fiha ay fil akhirah aikin da sun kai ya lalace babu lada gare lahira fala sawaba lahu babu lada ba sa kai a gare shi wa batilun ma kanu ya'malu sannan aikin su batacce ne wa fi qira'ati zaid ibn ali wato a cikin qira'a wani cikin malaman qira'a da ake cewa zaid ibn ali wa batala ma kanu ya'malu maimakon batilan ita wal fa'il sai ya zan bil fi'li ai ma kanu na fi dunya abinda suka zama suna aikatawa cikin duniya min al'amali na ayyuka aikin ya baki ah, batalat wala sawa, duk sun lalace aikin ya lalace wala sawaba laha ayyukan ba su da lada fil akhirati al Iza idza umilat li ghayrillah in dai aka aikata su ba don Allah ba duk abinda an kai ba don Allah ba ba a samun lada an abi ta hurairah radiyallahu anhu hadisi daga abu hurairah Allah yarda da shi kala ya ce sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa qala ta'ala hadisi kudufi Allah ya faɗa cewa ana ni aganin shuraka yani shirk ni ne mafi wadata duk abokan tarayya daga abin da aka haɗa mu da su mana amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki yace aikin tarayya ne a sharaka fihi ma'i gairi ya haɗa ni da wani ko wasu cikin aikin nan tarattu wa shirkahu to zan bar wannan aikin naci na shirka don Allah bai tarayya da wani ga aiki a sarajahu muslim muslim ya fito da shi wa ana abi hurairata radiyallahu anhu qala Tsala, rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abu hurairah ya ruwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ta'allama ilma duk wanda ya koyi wani sani mimma yubtaga bihi wajhullah ilimi sanin da ana nema wannan ilimin don Allah la ya ta'allamu illa li yusiba aradan min ad duniya, amma shi ya nemi ilimin don ya samu wani abin duniya lam da arfal jannati to ba zai samu ko kamshin aljanna ba yawmal qiyamati a ran tashi alqiyama yani riha akhrajahu abu dawud shi kuma wannan hadisi abu dawud ya fito da shi qultu mawallafin wannan littafi Allah ya ji kanshi ya ce a riya'u darajatu kun ga wanga aikin ayin shi kenan don duniya ko don riya ko don suma'a, to ita riya darajatun mataki-mataki ce riya'un nifaki akwai riya ta minafici wadda yake minafikai suke yin ta yura'unan nasa wala kuruna Allah illa qalila wa sahibuhu kafirun irin wannan riya ma'abucin ta kafiri ne wa riya'ul amani akwai riya ta aiki ba ta minahici ba minahici amma dai wato riya ce ta aiki wa sahibuhu fasir ita ko wannan riya mai yin ta fasiki ne don haka kowace Allah ya kare mu daga gare ta walamma zakara man tabdulu amaluhu da aka ambaci wanda aikinsa yake lalacewa bin riya da riya awal kufuri ko da kafirci qarana fi ma ya ci sai aka gom aka gwama aka yi muqarana a cikin aya mai zuwa bainal mu'mini tsakanin mu'mini allazi ya'malu ala yaqini wanda yake aiki bisa yaqini bima anzalallahu ya sakankance da abin da Allah ya saukar wa bainal kafiri sannan tsakanin shi da kafiri allazi ya'malu ala hawa wanda yake aiki bisa son zuce shi ba su zama daidai wato daga cikin abin da ke ba da tsoro akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗan awalin wancu sa'aru bihimun naru waɗanda ake fara hura wuta da su, za a ga duk masu ƙoƙari da amma an samu kuskure an samu matsala daga cikin wayannan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wanda Allah ya bashi ilimi yana karatun ilimin nan yana karantar da shi amma sai dai zuciya ba ta tsaya ga Allah ba a samu ikhlasi ya rayu yana karatun nan yana karantarwa gashi an tayar da shi sai Allah ya tambayi shi cewa ne da ni baka ta karatu shin mi kai da ita sai ce Allah wannan ilimin da ka bani na karanta shi na karantar na karanta dare da rana na karantar kuma saboda kai sai Allah ya ce ƙarya haka ba ka yi don ne ba ka yi dai don a ce kai mai karatu kake sai Allah ya ba da umarni ga mala'iku ta a tai da shi cikin farkon karon fari waɗanda za a hura wutar jahannama na mutu. rabbi sallim sallim Allah kai mana kariya sai kuma wanda yake mai dukiya ne Allah ya ba shi dukiya kuma yana sakin dukiyar yana bayarwa ba bayarwa abbayi ba amma sai dai matsala an rasa niyya mai kyau saboda haka sai aka tayar da shira tashar kiyama sai Allah a gaban ubangiji sai ubangiji ya ce mishi kai bawa na na yi ma ni'ima na ka dukiya mi ka da dukiyar nan wani aiki ka min sai ce ya Allah na ciyar da dukiyar nan da dare na ciyar da rana na ba miskine da marayu na biya bukatar mutane na taimaka ma addini na yi kaza na yi kaza na yi kaza duk saboda kai sai Allah ya ce karya ka kai ka dai dan a ce kai mai kyauta kake ba don da kai ba sai ba da umarni ga mala'iku ta a tahi da shi shi ma ya bi layi sai wanda yake zarumi ne shi kuma ya yi yaƙi mayaƙi ya yi jihadin musulunci amma shi ma an rasa niyya mai kyawun don haka allah ya tayar da shi sai ce bawa na na baka jaruntaka da ƙaryan hali da iya kai hari da kai tsara da suka in yaƙin zamaniya da iya ɗana bam da tayar da wato gurnet-gurnet da kuma eh, eh, abin nan wato bindigogi da na'urori na yaƙi to sai ubangiji ya tambaye shi ya ce to mi ka yi ya ce na yi yaƙi domin ɗaga kalimarka sai ubangiji ya ce ƙarya kake ka dai don a ce zarumi kai kuma an riga an haƙi sau haka shi ma a tai da shi wuta kun ga ai waɗanda duk maye-mayen mutane ne mai karatu mai dukiya mujahid eh, duk mutane ne waɗanda ana kallon su managarta amma matsala kawai an samu rashin ikhlas to saboda haka duk abinda da muke yi mu yi shi saboda Allah sannan za mu ci more shi a gaba bangiji tabaraka wata, Allah ya kawo mana mukarana inda ya ce أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أفمن كان على بينة shin wanda abusa ga hujja da bayani min rabbihi daga ubangijin shi wa huwa annabi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan hujjar da bayanin wa hiya alqur'ani shine alqur'ani wa yataluhu shahidun kuma shi qur'ani na biye da shaida lahu gare shi wata shaida wadda yake yusaddiqu tana gaskata shi minhu min Allah kuma shaidar daga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa jibrilu shine jibril fil qur'ani wato a cikin alkur'ani min al-ahkami wa min wa min qablihi sannan gabanin alkur'ani kuma kitabu Musa akwai littafin da aka ba annabi Musa at-Taurat shahidul lahu aidan ita ma at-Taurat tana shaida ga gaskiya alkur'ani imaman wa rahma alhali ita at taura. tana jagora wa rahama tana kuma rahama jin kai halin likitabin musa ai afa ya amalu bima anzalallahu alaihi shin yanzu wanda yake aiki da wahayi wanda Allah ya sauka suwa gare shi almu'ayyadu abin karfafawa bil hujjaji da hujjoji min Allah daga Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallama kamar ya amalu bi gairihi yana zama kamar wanda ke aiki ba da wannan hujja ba ba da wahayi ba la yastawiyan ba su zama daidai ulaika ay man kana wannan wato wadannan wato wanda an fusa ga hujja wa ya'maluna biya suna aiki da ita yu'minu da bi suna gaskatawa da shi alqur'ani ah, ayil qur'an falahumul jannatu suku suna da aljanna tunda sun imani da alkur'ani wa man yakfur bihi wanda ya kafirce da qur'ani min al-ahzabi daga kungiyoyin kafirai jam'u hizbin ayyul kuffaru fa innahum ahzab wato kafirai kungiya kungiya ne mutafarriquna daban-daban is la tastamu ahwa'uhum al mutaba domin duk kafirai an aka tattara su kowa akwai abin da yake bi na son zuciya sai don haka ba za su haɗu akan abu guda ba to wannan da ya karanta alkur'ani daga cikin kafirai fannaru mawaidu to wuta an ba alkawarinsa wato Allah ya mai alkawarin zai sahi cikin wuta ya kace shi fala takfi miryatin ai shakkin min wato an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama kada ka kasance cikin kokanto game da gaskiyar qur'ani innahu alhaqqu min rabbika lalle alqur'ani gaskiya ne daga ubangijinka walaysa bimtira'in ala Allah ba kirkire ne an kawa Allah ba to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama dama shine ya yi gowa imani da alkur'ani da yadda da shi don haka ba zai samu kokanto ba ba haka kenan ana ba da shi amma da mu al'umma ta ake da kada mu yi shakka game da alqur'ani walakin na aka sarar na sai dai mani yawan mutane allazina na tada'uhu waɗannan da kake kiransu su ilal amali bihi zuwa ga aiki da alqur'ani la yu'minuna bihi ba su ba da gaskiya da shi li'annahu qalafa ahwa'u alqur'ani ya saba masa zukatansu wa yad'una wa yad'una annahu iftira ko suna da'awar cewa alqur'ani kirkire ne wa kazibun ƙarya ne alallahi ga Allah wannan sai hana su ya tare su ga imani wa man azlam ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين wa man aila ahada azman ba wani mutum daya mafi zalunci mimman iftara Allah kadhiba fiye da wanda ya kirkira ma Allah ƙarya bi ayi nau'in min al-kadhib ko wata irin ƙarya ta inda mutum ya jingina ga Allah yace Allah yace to wannan ƙaryar ta yi muni kuma zalunci ulaika al-muftaruna ala Allah waɗannan da suke kirkira ƙarya ga Allah kadhiban yu'raduna ala rabbihim za a bijiro su ga su yau malkiyamati a ranar alkiyama fi jumlatin kal a cikin jumlar talikai wato gaba daya waya kulul ashhadu sai masu shaidu su faɗa, jamu shahidin wa humul su ne mala'iku yashhaduna lil mursali bil balagi wato za su yi shaida ga manzannin da Allah aiko ta sun isar da manzanci Mr. hace risala cewa manzancin nan gaskiya ne min daga Allah wa alal kufari bit takzibi za su yi shaida ga kafirai su sun karyata manzannin da suka zo sun karyata su aw alal muftarina ko kuma za su yi shaida akan masu kiran karya bil iftira'i ta sun kirkiran karya wa wal maqsudu huna mallan yace yana ganin wannan shi ake nuni anan sai su ce ha ula illazina kadhabu ala rabbihim wadanga sune suka wa Allah karya ala ku saurara la'anatullahi ala zalimin la'ana Allah nisanta daga rahama Allah ta tabbata akan azzalumai almubtarina ala Allah alkaziba wanda suke kirkira ma Allah ƙarya na'am الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون الذين يسدون عن سبيل الله waɗannan da suke tare wasu daga hanyar Allah ai dinin Islami shine addinin musulunci wa yabghunaha na sabila aywaja suna neman hanya karkace ai muawwajatan karkatarwa an ya talibuna an yusibu ha aibin suna neman su samar da aibi ga wannan hanya ta Allah ta addini min janibin gairi mustaqimin ta wata hanya wadda ba daidai ba fa iftira wa ashiya kirkiro abubuwa wa idafatuha ilaiha na su kirkiro su abuwa su jingina ma addinin Allah liyuzilun nasu don su karkatar da mutane su kawar da su da hada ita anil hujjatul bayda daga hujja bayyananna eh, malam yana magana yana fassara ma'anar waya buguna ha iwaya eh, ana samun wannan ga masu bid'a da mahausan zuciya ga ayar Allah wato bayyane wadiha abin fahimta ana fahimta ta amma sai ya karkatar da ma'anarta zuwa ga zuciya ko ga hukunci bayyane na wani al'amari to amma sai a sa son zuciya a kokarin a kawar da hukuncin daga matsayi daidai da abinda malaman yahudawa suke wannan ba daidai ba ne to kuma duka ya shiga cikin yin ibtirai wahum bil akhirati hum kafirun su irin wayannan mutanen kafirai ne sun kafirce ma lahira ba su imani da haduwa da Allah a ranar lahira ba don inda sun imani da za su haɗu gaba Allah a kotun ubangiji a tambayi su ba da amsa to da ba su Allah ƙarya ba yanzu da Allah konan duniya aka zo gaban wata majalisa ko gaban wata kotu an ka tsare mutum aka ce ne kace kaza kace kaza don mi kace kaza ina gaskiyar kaza tunan da kawai da kaza an ka turke mutum a gaban wata majalisa mai alfarma kama a ce majalisa sarkin kabi ko wata majalisa daga cikin majalisu na shugabanni ko ofishin wani shugaba cikin shugabanni an ka tsare mutum nan duniyar ga aka mai tambayoyi akan abin da ya faɗa ko abin da ya aikata jama'a ya zai kasance irin wannan an ji kunya ko? in dai mutum bai da gaskiya karya ta yi to lalle ya ji kunya to da balle an tsare mutum gaban ubangiji ta tashin alkiyama an yi mai tambayoyi akan karyace-karyacen da ya yi ƙaryace-ƙaryace da ƙirƙire-ƙirƙire tun ya zo ya zamna ya zo ko dai falalata ya basuwa a jama'a ko dai falalata ya ce wanda ya kaza ana ba shi lada kaza kuma ba Allah ya faɗi ba ba annabi ya faɗi ba jama'a akwai ƙirƙire wanda ya wuce wannan wanda ya kaza za a ba shi aljanna wanda ya kaza za a bashi aljanna kuma Allah gaba da aljanna bai ce yana ba su ba daga irin wannan duka ba ya da kyawu don haka a daina kirkira ma Allah kare je gaba أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك ولم يمتن لك أنبتا مصير ونا أيك لم يكونوا موجزين في الأرض بعض كثن سوى ما تتري مع الله في كثن ما نبس كثن مع الله ma a sa'ati ha duk da fadin kasa ba inda za su labewa eh, ma a sa'ati ha bihin wata sarrufuhun biya da yadda suke jujjuwa a cikin kasa su tainan su tainan su tainan wafil ajira min babi aula to lahira min babi aula nan duniya mutum ya kasa terewa to ina ta ga lahira ga min babi aula sun malam ya kun zalika ah, to lam yakun lahum zalika wannan bai kasance gare su ba wa ma kana lahum ko bai kasancewa gare su min dunillahi daga wani Allah min auliya wasu masoya wato wanda yake ansaru masu taimaka musu yamna'unahum min azabi wanda za su kare su daga azaba Allah subhanahu wa ta'ala masu a Allah irin wannan kirkire ko suna neman su karkatar da addini su juyar da hanya addini to in Allah ya kama su ba wanda zai kare su ga Allah yudha'afu lahumul azabu ana ninka musu azaba ribi ribi bi idlalihim ghayrahu saboda sun fatar da wasu ma kanu yastati'una sama ba su iya ji lil haqqi gaskiya wa ma kanu yusirun ko su ganin gaskiya wannan makabce ma gaskiya da kurumce ma gaskiya shine ya kawo su ga wannan halaka ay la farka karahatihim law saboda kyamarsu ga gaskiya ka annahum lam lam yastajibu zalika kaga kamar aka ce ba su iya ji alhali suna iya ji za ka kunna sun kai saboda kyamar gaskiya ne ulaika ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun ulaika allazina khasiru anfusahum waɗannan sun sune suka yi hasara na rayukansu ne masirihim ila nari saboda makomar su zuwa ga wuta duk wanda ya kai kai ne wuta ya yi hasara rayuwa dai almu'abbada ne wanda yake an dawo wanda ita gare shi wa dalla anhum ma kanu kuma abinda suke kirkirawa Allah ya bace mu ko sun lalaba ba samu lajara لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم بعض شك أنهم لليسوا في الآخرة أعان اللاهرة هم الأخسرون سوسن قوة تابعة فهكوة أسارة sun taɓe taɓaɓɓu ne kuma sahun farko na taɓewa da hasara na إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا lalle hakika waɗanda suka yi imani na kwarai wa amilu hati suka yi ayyuka na kwarai wa aka batu sannan sun ka natsuwa sakanu wadda ma'annu sun ka shiga cikin natsuwa hawa a nagu ko sun ka koma ila rabin zuwa ga ubangijin wasu amalu a haka mu suka yi aiki da hukunce hukuncen allah wata uwa suka bi dokokin allah bigairi tabdilin ba tare da musanyawa ba wala ta gairi ko kuma canza. ulaika waɗannan ashabul janna sune ya aljanna hum fiha khalidun kuma suna dawwama cikin aljanna ba su da ala akasi ma kana alaihi al-fariqul awwal akasin waɗancan jama'a na farko wato wanda suke suna wato sabawa sannan suna ƙarya suna kirkirar ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala masalul fariqain مثل الفريقين كالأعمى ولا صم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون مثل الفريقين abinda أصفه wannan الجماعة قدابي biyu bangarorin muminai da kuma kufaru kafirai al-mustaruna ala Allah kadhiba wanda suke kirkira ƙarya ga Allah wal mu'minuna bangare guda shine mu'minai allazina kanu ala bayyinati min rabbi wanda suke suna mutu hujja ta daga ubangiji suna mutu ne addini madaidaici addinin gaskiya suna mutu sunna alkitabu sunna wato mazhabi salaf to abinda an misalin waɗannan da waɗannan sal'a amawal asam kamar makaho da kurma wato a ce ga mutum makaho ne kurma ne bai gani bai ji za matsalar kafin shi misalin kafin wal basiri wasu sami sannan da mutunan da yake yana gani yana ji za matsalar mumin wannan shi ya kwatancin mumin to shi da wancan na ɗaya da wanga na biyu hal ya ya ne masala suna zama daidai ga misalin su ga sifar su ba daidai suke a sifatu tamyizin muhawwalun ala alfa'ili wal asalu hal yastawi masaluhum wal istifham al inkarim wal jawab la yastawi yani abinda amsa ba ku zama daidai afala tazakkaru to ba ku tunani ayyuhal mukallafuna ya ku ba da gaima hankali fihi wato fihi idgamu ta'i fil asli kizali ay tatta'izuna to ba ku aswa eh mutun ya zaban makan shi sifa mai kyawu in an ka ce ka zaɓa wace za ka zaɓa eh, an ce sifa ta farko kal'ama wal asami ta biyu kuma wal basiri wal samiya na ji duk taruwa za mu yi ga ta biyu ko ko akwai mai zaben ta farko ba mai zaben ta kusa eh, wani haka ya kamata mu cewa su da alƙur'ani. Mu je ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين وفيما يأتي قصص قصص من قصص الأنبياء wato kisa mai zuwa daga cikin kissoshin annabawa ne le bayani annahum don a yi mana bayanin ta su annabawa lam yakunu muftarina na Allah kadiba ba su zan masu kirkira ma Allah karya ba wa kullu ma ja'u bihi duk abinda sun ka zo da shi fa huwa min Allah daga Allah abin yake dama akwai sifofin manzanni as-sidqu wal amana ha wal fadana wa tablighi risala to kowane annabi Allah amintacce ne ko mai gaskiya ne ba su karya ba su harinci ba su koye eh, sako to don haka duk annabawa sifar suke wannan wa bi zalika takadu ta takunu wahida Za ka shi yasa kowanne abin da yake ce ma jama'a ce da in kaddibi wanda wancan ya ce. da wanda wancan annabi ya faɗi kamar guda ne ma ihtilahi lugati duk da cewa halkar su ba gudana ba wa amakinin wuraren da sun ka zauna ba guda bane wa wakati kuma za lokutan su da zamunan su ba guda bane wal bi'a allati ya'ishuna biha bi'a na al'umma da suke zaune ko ba guda bane amma za ka ga kalmomin su iri guda ne in ma an samu dan bambanci kaɗan ne la'anna al-haqqa la yatabaddalu saboda gaskiya guda ce ba ta canzuwa wala ya ta gayyaru ba ba ta garwayuwa mahama ta gayyara tilawar duk wanda zamani ya canza wato ita gaskiya tana nan gaskiya guda Wani uwa lalzi ya ta gayyaru ƙarya ita ke canzawa bisa a ta la'ashahati da ƙaryar da wanga zai da wanda wadda wancan zai ba ta zama guda in yanzu ga samu makareci goma kowa ya tashi ƙarya za a samu daban-daban ƙaryarin su saboda ƙarya eh? ba ko cikin gari gudana balle zamaninsu daban-daban halitta daban-daban wanga ya tashi ƙarya cikin hausa wanga cikin kullanci, wanga turanci wanga zauranci wanga faransa turanci daga ya an ka zo an ka fassaro ba ta zama guda to ƙarya ke amma ita gaskiya za ku cikin wannan kistocin abinda allah ya mu karanta na wayan wayannan kisoci za ku ji duk kalma guda ce annaba na suke faɗa wa mutane da ubangiji ta baraka wata'ala ya ce wala kada arsalna nuha hakika mun aiko annabi nuhu wasu mu abin da sunan shi abdul jabba abdul jabba eh? eh abdul jabba eh to shi ya sunan abdul jabba wa laqabuhu nuh abinda Allah kabi ne nur me yasa an kai mai laqabi da nur li kasratin ya hati saboda yawan kukan shi eh sun ne mai tsoron Allah mai yawan to mu ake ce ila qaumihi zuwa ga mutane ne anni ai bi anni wa fi qira'atin bil kasr inni ala hadha al qawli inni lakum nadhirun mubin aka ce ya gaya musu cewa ni ha mai gargadi ne ko mai bayyana wa gargadin nan na Allah ta abudu illallah hmm. inni ya akwafu alaikum azaba yau minalim ai eh, an aibe an mai Allah ta abudu illallah kuma an ce in gaya muku kada ku bauta ma kowa sai Allah inni akhafu alaikum lalle ina ji muku tsoro in abattum gairahu in dai kuka bauta ma wani Allah to ina muku tsoron azaba yawmin alimin azaba wani ne wanda yake azaba mai ciyo ai mu ulimun fi dunya wal akhirah kuma azaban nan a duniya da lahira gaba daya qala al malau ba ba ya karanta ba haka shi za mu tsaya nan saboda lura da lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a wayannan ayoyi mabayyana da muka karanta Allah ya samu na albarka ga abin da muka karanta ya fa'idantar da mu ya tafidantar da shi cikin zukatan mu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين mun saurari tasirin alkulani mai girma daga bakin dr mamma abakar wali shugaban wasu malamai na agun local government kuma shugaban ilimin da alimantawa na jihar kebe a ƙarshen ƙungiyar jama'a ce izalisul bida da kamata sunna wanda allah rama abubakar abubakar da jami'a baki a nan masallacin fadar na ta wata kama argungu alayhi ismaila muhammad mera malam allah ya saka muku da wasu shi alkhairinsa mai martaba kuma allah ya mai jagora a muna suna da yawa cewa insha Allah yau za a rai tasirin da ake gabatarwa a masallacin tsohon gidan yari da ke cikin garin argungu wanda sheik abubakar kuma mabera ke gabatarwa insha Allah yau za a rai shi muna kira ga yan uwa domin tsalarci rihe wannan tafsiri din domin jin fa'idodin da ke ciki a sannan kuma wannan tafsir da muke yi a nan masallaci shi ma insha Allah gobe za a rai shi Allah ya samu dace akwai wani ke nema a cikin makamu da wani mutum da jimla da